This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shirin na ranar yau Alhamis 20 ga watan Yunin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanun labarai. To mutala dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba, inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama. gwamnatin kasar somaliya na kokarin ganin an ba a hankali wajen janyewar dakarun wajen da zaman lafiya na afirka tare da yin gargadin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro wani gagarumin hari da rasha ta kai cikin dare da makami mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata cibiyoyin makamashi a faɗin ƙasar ukraine to bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta lamuran tsaro a najeriya na bayyana damuwa da fargaba kan rahoton kwararar mayakan kungiyoyin ta'addanci da ke da alaka da kungiyar alka'ida zuwa cikin kasar zai iya kawo ƙarin lalacewan tsaron inda alkaida ne ka tana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban to zai ƙara ƙazancewa kuma abubuwa za su iya rancaɓewa a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta haramtawa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ziyarta ko kuma ba da ayyukan taimako a gidajen yarin ƙasar, to sai dai manazarta na ganin da walakin. wannan abu ne wanda yana cikin tsarin hakkin bil'adama amma yau sahiya gari muka tashi muka ga wannan takarda na minista na shari'a wannan ina je wani koma ba ne sosai to za mu kawo muku cikakkun rahotannin har ma da shirin mu na lafiya uwar jiki kuma idan da lokaci ya bayar za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin Gaza cikin daren jiya Laraba inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama a cewar ma'aikatan lafiya. Yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a rafa da ke kudancin Gaza kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. jiragen yakin saman isra'ila sun kai hari a wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na anusrat inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu sha biyu yayin da tankokin yaƙi suka yi lugudan wuta a yankunan almagazi da ke albruj inda suka jikata wasu da dama in ji jami'an kiwon lafiya anusrat almagazi da albruj uku ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira takwas masu ɗimbin tarihi a gaza ma'aikatan lafiya sun ce a da'ir albala wani birni da ke cike da mutane da suka rasa matsugunansu a tsakiyar zirin gaza wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai ya kashe wani bafalastini tare da raunata wasu da dama a yau alhamis gwamnatin kasar somaliya na kokarin ganin an ba a hankali wajen janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na afirka tare da yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro kamar yadda wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Reuters suka gani inda inda kasashe da ke makwabtaka da kasar ke nuna bacin ran cewa mayakan alshabab da suka sake kunno kai za su iya kwace mulki a kasar tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayya afirka a somaliya ta kudura aniyar janyewa nan da ranar 31 ga watan disamba lokacin da ake sa ran wata sabuwar runduna za ta miye gurbinta sai dai a wata wasiƙa da ta aike wa mukaddashin shugaban kwamitin sulhu da tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka a watan da ya wuce gwamnatin kasar ta buƙaci a jinkirta janye rabin sojoji dubu ɗin da aka shirya cewa za su fice nan da zuwa ƙarshen watan yunin nan da muke ciki gabanin nan ba a bayyana komai game da wannan wasiƙar ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ofishin shugaban ƙasar koriya ta kudu ya yi allah wadai da yarjejeniyar da rasha da koriya ta arewa suka kulla wadda ta lashe takobin taimakawa juna wajen yaƙi da ta'addanci sannan ta ce za ta sake duba manufofinta na takaita tallafin da ake baiwa ukraine na kayayyakin da ba masu hadari ba kalaman da wani babban jami'in fadar shugaban kasar ya yi a yau alhamis ya zo ne bayan da ofishin ya fitar da sanarwar yin Allah wadai da yarjejeniyar da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka cimma a birnin Pyongyang a jiya Laraba. Ofishin ya ce yarjejeniyar tana barazana ga tsaron Koriya ta Kudu kuma ya yi gargaɗin cewa za ta yi mummunar illa ga dangantakar Seoul da Moscow. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan wani sabon rahoton wata cibiyar mai wato cibiya mai bincike kan al'amuran kasashen duniya da ke birnin hague ya bayyana yadda wasu kungiyoyin ta'addanci da ke da alaka da kungiyar alka'ida suka mamaye gandun dajin kayanji a jihar niger da ke arewacin najeriya masu fashin baki kan lamuran tsaro na bayyana fargaba da damuwa kan cewa hakan na iya kara ta'azzara kalubalen tsaro da ake fuskanta a kasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina sabon rahoton da cibiyar da ke nazari kan al'amuran kasashen duniya wato clean gen dial medical a birnin hek ta fitar ya nuna yadda kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida ke ta tsallakowa cikin najeriya suna kuma yin kaka gida a yankin gandun dajin da ke ka'inji rahoton cibiyar ya nuna wannan gandun daji dai da aka yi imanin na kan gaba wurin yawan zakuna da sauran dabbobin daji da kan ja hankalin masu yawan bude ido tuni aka rufe shi saboda gujewa aika-aikar 'yan ta'adda da suka mamaye wannan yanki da ma na jihar Niger. To ko mai mazauna yankin ke cewa? wannan wani bawan allah ne da ke zaune a zagayen ka injin da kuma bai so mu ambaci sunansa yin babban na abin da ya kama zuwa kwanya da bekara nan ne mafi yawa ce a nan daji babban su ne nan suke da ainihin ungun su da suke a gurin nan ne suke a gurin ana an tara hanya a wannan hanya din ana yi wa mutane abin da ba daidai ba irin su fashi haka nan kai kwanakin baya ana allaka mutane a wannan area wajen duk manoman da ke noma shi wannan area wajen daji gaba da an samu raguwar noma kwarai da gaske fiye da da dan da ana yin noma amma har yanzu ba magana noma a area wajen nan ko alamba babu duk da na yi kokarin jin ta bakin kakakin hukumar kula da gandun daji ta najeriya mr yakubu zul bai nasara ba kuma rubutaccen sako da na aiki masa kawo hada wannan rahoto bai dawo da martani ba amma a gefe guda kuma da yake magana akan irin wannan al'amari babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa yayin da ke ganawa da manyan 'yan jaridu jiya a ofishinsa da ke abuja ya ce ganin mun shawo kan wannan matsala ina tabbatar maka cewar muna aiki wurjanjan kuma mun baiwa gwamnatin tarayya shawarar cewar a maida waɗannan gandun daji zuwa gonaki kasan an bar gandun dajin masarere har 'yan ta'adda suke ta mamayewa kasan da muna da jami'an gandun daji yanzu ma ana kokarin dawo da su domin hukumar civil defense na da ziratan jami'anta wato forest rangers kuma muna ba su horo don su je su mamaye waɗannan gandun daji a cewar dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon intel ya ce tuni dama suna sane da kasancewar 'yan ta'adda a wannan gandun daji. Tun kafin wannan kungiya da ake ce ma Klingen Dial Institute su hito da wannan ripotin muna sane da cewa akwai kungiyoyi wayanda ke da alaka da to alka'ida kenan wayanda suke da sansani da kuma mabiya wanda da turanci muke ce ma cell a tsakanin iyaka da ke iyakar Najeriya kenan da iyakar kasar Benin musamman ma wannan gandun dajin da ake ce ma kayan ji security ba shakka muna da masaniyan cewa akwai irin wayannan kungiyoyi to muhimmancin wannan rahoton da kuma kasancewar ita hukuma ta ɗauki wannan abu da muhimmanci kasancewa kungiyoyin nan suna kokarin kafa ƙarfafa kasancewansu arewa maso na biyu an ba za ka manta ba kusa da wannan gandun dajin akwai kusan babban dam inda najeriya take amfani da shi eh, wurin samun wutan lantarki ba shakka kasance irin wayannan kungiyoyi a wurin zai iya zama hatsari ga shi wannan tasha na wutan lantarki wanda ake da shi a kayan ji. Na tambayi masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman ko menene tasiri ga sha'anin tsaro kasancewar alka'ida a waɗannan dazuka? tasirin wannan gaba ɗaya ga al'amarin tsaro a ƙasar nan shine cewa zai iya kawo ƙarin lalacewan tsaron inda alkaida ne ka tana cewa sun yi yaƙi a wurare daban-daban to zai ƙara ƙazancewa kuma abubuwa za su iya rincaɓewa. win komanda musa isa salman hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria. A gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban kasar Vietnam To Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai kasar Vietnam inda Putin ke neman karfafa alaka da wannan daɗaɗɗiyar abokiyar hudar Rasha. Россия <clears throat> уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных... Путин не ya ce Rasha tana mai da hankali sosai kan batutuwa da карпа па алакар абута та ал-ада, tsakanin Rasha da Vietnam да алакар абута биса михимман tsare-tsare. Sannan waɗannan alakoki za su ci gaba da samun bunƙasa cikin sauri bisa daidaito mutunta juna da kuma yin la'akari da muradin juna. kalaman na putin sun zo ne bayan musayar rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin jami'an rasha da na vietnam a ƙarshe wani gagarumin hari da rasha ta kai cikin dare da makami mai linzami da jirage marasa matuƙa ya lalata cibiyoyin makamashi a faɗin ƙasar ukraine kwana guda bayan da ƙasar ta sanar da katse wutar lantarki na wucin gadi saboda ƙarancin wutar lantarki da ke da alaƙa da yaƙi. kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar ukraine ukraine ya faɗa da safiyar alhamis ɗin cewa wani hari da aka kai a wata tashar wutar ya haifar da mummunar barna tare da jikata ma'aikata uku sanarwar ta ukraine ta ƙara da cewa kayan wuta a tashoshin yankunan benicia nipropetrovich cave sun lalace a jiya laraba ukrainigo ya ba da sanarwar za a samu dauke wutar lantarki na tsawon sa'a guda daga sashi zuwa sashi a faɗin ƙasar Hafiz Muhammad wa Muhammad Hafiz ke nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar nijar ta haramta wa kungiyoyin kare hakkin bil'adama na cikin gida da na kasa da ƙasa kai ziyara a gidajen yarin ƙasar har sai yadda hali ya yi to sai dai hukumomi ba su bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin ba lamarin da ya haifar da ayar tambaya daga 'yan rajin kare hakkin bil'adama wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani ta hanyar wata takardar da ya aikewa manyan masu shigar da kara a kotun ɗaukar kara ta yamai da ta zandar da ta tawa procureur genero da masu shigar da kara a kotun tribunal manya da ƙanana procureur de la republique da shugabannin gidajen kaso rejisar ministan shari'a da kare hakkin ɗan adam mai shari'a aliyu dauda ya sanar da waɗannan jami'ai cewa daga yanzu gwamnati ta hana ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kai ziyara a gidajen kaso sai baba ta gani kakatu dagoni wani mamba a ƙungiyar fafutuka ta alternative espacito na fasara matakin a matsayin koma bayan sha'anin kare hakkin ɗan adam a kai musu tallafi kama abinci da wani magunguna da wani wane ne wannan abu ne wanda yana cikin tsarin hakkin bil'adama amma yau sahiya gari muka tashi muka ga wannan takarda na minista na shari'a ya hana shi ma kungiyoyi da organism na kasanmu wannan ina ji wani koma baya ne sosai. Ministan ya kuma ɗauki matakin hana irin waɗannan ƙungiyoyi gudanar da ayyukan ba da tallafi da taron faɗakarwar da aka saba shiryawa a gidajen yari. da yake kuma bai faɗi dalilan gwamnati na ɓullo da wannan da wancan mataki ba. a ra'ayin shugaban kungiyar kare hakkin jama'a kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi abin na iya shafar yanayin walwalar mutanen da ke kulle a kurkuku. Gidan yari da kwai kadara in mutum na can aka kai mishi ziyara ana ganin cikin halin da yake ciki. Tsaurara matakan tsaro a gidajen kaso abu ne da ya zama wajibi a kowace kasar da ke cikin yanayi kwatankwacin wanda ake ciki a kasashen Sahel. to sai dai kuma yi wa jama'a ƙarin haske dangane da ainihin abin da ya wakana ko ake hangen zai faru shi ma wani abu ne da ya rataya a wuyan hukumomi. Ƙasar Nijar ƙasa ce mai kula da hakkin na Adam mun so shi ministan shari'a ya ba da dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. don mun san gwamnati in yayi abu bayan shi akan banza ya hito ƙarara ya gaya ma al'ummar Nijar ga hujjojin da suka sa ya yi haka nan. A sanarwar farko-farko da suka fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 sojojin majalisar CNSP sun ce za su kasance masu darajta yarjejeniyoyin ƙasa da kasa da Nijar ta saka wa hannu. sabili kenan kaka tuda ke fatan ganin gwamnati za ta janye matakin haramcin da ta saka wa masu kare hakkin dan adam akan batun ziyarar gidajen sarka. Ko constitution an saida shi in ka diba fannin wannan declaration universal de droit de da sauransu dole ne su bude hanya wanda mutane su kai taimako su je su gani lahiyan jiki tunda abubuwa da yana faruwa a gidajen yari kenan wannan abun yana nuna cewa ma a wani abun da ake so a boye ma mutane ne ba mu sani ba amma ina jin minista zai dawo akan wannan takardan eh, ya san da cewa kare hakkin bil'adama a ko ina a duniya dole ne sai da shi ake. Ziyarar kungiyoyi masu zaman kansu a gidajen yari abu ne da ya zama al'ada a Nijar don kai musu tallafin ababen masarufi da gabatar da jawaban kwantar da hankali da na cusa kyawawan ɗabi'u. A dai bangare kuma sukan yi amfani da irin wannan dama don duba yanayin da ake tsare da fursunoni su kuma tantance yanayin tsaftar muhalli da ta abincinsu a irin waɗannan wurare da cunkoson jama'a ke zama ruwan dare. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma to kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada wato dysmenorrhea a turanci. A makon da ya gabata likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa baya amai da sauransu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada. Shin yaya abin yake a likitance? Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shi kenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi dysmenorrhea kenan gaskiya ba haka bane. Wato idan ka duba ga baki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma tun daga nan kai ma ka san cewar gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure in zaki tuna na farko jiki jiki ne kowa da nata in zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin wannan sinadarin da yake kaya matsewar tsokar mahaifa sannan kuma na kawo wato karbar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar ita kanta tsokar ya yanayin karbar aikin yake wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shi kenan za a samu canji a wannan ba ai ba zai yiwu ba saboda halitta ce haka aka halitto ta wannan ta iya yiwa ita idan jikinta ya tashi fitar da wannan prostaglandin din zai fitar da shi da yawa waccan kuma kaɗan ne za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin din da ta fitar amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karɓar aikin nan na prostaglandin wato tana da high sensitivity so da an sakin mata prostaglandin za ta fara wannan kuza gazawar sai ki ga tana ya musa tana ya musa tana contracting sai ai ta samun ciwon ba to kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba to sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kamar canji na yanayin rayuwa change of lifestyle kenan so wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din tana da wani abin daban da ke gabanta zai iya am amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko to irin wannan ki bari dai idan an samu ciki to wannan kam magana ce ta daban tunda akwai ciki ba za a yi haila ba kin ga babu maganar ciwon mara ko ba haka ba Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki? Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai waɗanda za ki ga ko ba mai tsanani ba ne duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko. To su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake na akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda za ki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda eh, dole dole sai ta sha magani ba akwai dabarun da ake yi. Wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai ɗumi ko mai zafi wato gashin mara to wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko sai a saka ta a jikin mara sai ta ringa ɗan sakin zafinta a hankali a hankali wasu kuma a tawul za su samu saka a cikin ruwa mai zafi zafi ɗumi ɗumi wanda ba zai kona fata ba sai a matse sai a yi ta gasawa in ya huce a kuma sawa in ya huce a kuma sawa wannan yana sa a ji sauki sai kuma yawan shan ruwa mai ɗumi wanda shi kuma ta ciki ne zai yi aiki zai sauka sauka yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka zaki ji kin dan samu sauki sai kuma gyara salon rayuwa kamar kula da lafiyar jiki kenan cin lafiyayyen abinci motsa jiki na yau da kullum sarrafawa ta jiki ko ba haka ba duk wa'annan abubuwan su ne eh, wato lifestyle modification kenan to wa'annan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji daɗin yanayin jikin shi haka sannan kuma akwai wa'yansu matan da sai an dan hada su da magunguna akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali su ma suna yin taimako nasu bisa tsari suna daidaita al'ada ta mace akwai wanda za ga suna samun jinin yana zuba da yawa to su wa'annan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada suna rage yawan zubarwar sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara sosai sosai kuma wannan in mace ta sha suna dan dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din idan za a fitar da shi wannan sinadari na prostaglandin din suna dan daidaitawa suna taimakawa sosai amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila to ba zama za ta yi a gida ba ko ita ta je asibiti ko kuma a ɗauko ta a kawo mana ita asibiti sai mu mata abin da ya dace kamar yadda na faɗa na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji sauƙin jikinta idan ma a ruɗe take haka akwai allurai da za a yi mata yadda za su kwantar mata da hankali ta ɗan samu sauki zuwa wani lokaci wasu za ka ga da an ɗan yi ta farko ko allura ɗaya haka shi shikenan jiki zai warware a je a ci gaba kuma da shan magani wasu ma sai sun ɗan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu sannan a samu sauki. To likita daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada? Lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci lokaci ne kuma special. To shi wannan lokaci tun da mace tana fitar da jini kuma kowa san jinin nan da akwai kalashi kuma jini ne mai maiko haka saboda akwai sinadaran fat a cikin shi. Sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake na karni da shauransu. To ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zaune tare da su sai a kula kin ga ana amfani da wannan auduga idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu kunzugu ko da zani haka ko da ah, irin tawul haka sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba sai a wanke shi sai a adana shi wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din dabarun turare haka suke yi mishi to sai ki ga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake yi sai kuma wajen wankewa ga to idan za a wanke saboda jini ne sai amfani da ruwan sanyi ruwan sanyi ba zai bari wa wa'annan oh, maikwa-maikwan ya narke ba to idan bai narke ba kaga ba zai abin da ake kira stenin wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na tsinin ba zai taba fita ba to sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka tunda ana fitar da wannan jini wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan wannan kawai dan kamfan ne wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada sai a ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi wayansu har kayan sawa ma wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su ba wai kamar uniform zai zama ba <laughs> a'a kawai dai akwai yanayin su kayan saboda wajen jin daɗin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana tunda ba za ka ce eh, ga yadda yanayin yadda rayuwar take ta jikinka ba za ka ce wai ai haka yake ba yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa yana tunkuɗowa ya babbata ka wani lokacin kuma sai ki ga taraf taraf ne kamar an dan matse bakin famfo to duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi sai a kula sai kuma kamar yadda na yi maganar kula da lafiya yana da mahimmanci sosai kin ga wannan wannan exercise din wato motsa jikin nan yana da amfani sosai idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara to idan fa kina kokarin yin motsa jiki ke kanki za ki gaba sai kin nemi ma maganin sha ba saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan sai ki ga ko da an fitar ba za a samu matsala da yawa ba ya danganta da yanayin jikinki sai kuma yawan shan ruwa saboda kamar yadda na faɗa idan mace ta yi jini ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration wato rashin ruwa a jiki sai kuma cin abinci mai kyau da dai tun da ana ce akwai wa'yansu abinciccikan da idan aka ci suna fita warin su haka yana fita ta jinin haila da shauransu kaga wa'yannan a iya dan kiyayewa wa'ansu kuma zaka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shauransu na san cewar abu ne wanda yake ya zama zama a jikinmu yake ba ciwo ba ne a halittar mu ce amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula yana da kyau idan mace tana da ya mace ta dan fara manyanta to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftarta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma dakta Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. ya da la a gaida Hawa Umar. To kamar yadda muka alkawarta dai saboda karancin lokaci ba za mu sami kawo muku wato wasu daga cikin sakonnin ku masu saurare ba. Akan haka yanzu ga Hafiz ya dawo da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala ga labaran a takaice. dakarun isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin gaza cikin daren jiya laraba inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama a cewar ma'aikatan lafiya yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a rafa da ke kudancin gaza kamar da mazauna yankin suka bayyana jiragen yaƙin saman isra'ila sun kai hari a wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na nusrat inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu sha biyu yayin da tankokin yaƙi suka yi lugudan wuta a yankunan almagazi da ke albrooj inda suka jikata wasu da dama in ki jami'an kiwon lafiya gwamnatin kasar somaliya na kokarin ganin an ba a hankali wajen janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na afirka tare da yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar taɓarɓarewar tsaro kamar yadda wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Reuters suka gani inda kasashe da ke makwabtaka da kasar ke nuna bacin ran cewa mayakan alshabab da suka sake kunno kai za su iya kwace mulki a kasar tawagar wanzar da zaman lafiya ta tarayyar afirka a somaliya ta kudura aniyar janyewa nan da ranar 31 ga watan disamba mai zuwa lokacin da ake sa ran wata sabuwar runduna za ta miye gurbinta. Ofishin shugaban ƙasar Koriya ta kudu ya yi Allah wa daidai yarjejeniyar da Rasha da Koriya ta Arewa suka kulla wadda ta lashe takobin taimakawa juna wajen yaƙi da ta'addanci sannan ta ce za ta sake duba manufofi na takaita tallafin da ake baiwa Ukraine na kayayyaki da ba masu haɗari ba. Kalaman da wani babban jami'in fadar shugaban ƙasar ya yi a yau Alhamis ya zo ne bayan da ofishin ya fitar da sanarwar yin Allah wa da yarjejeniyar da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka cimma a birnin Pyongyang a jiya Laraba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban kasar Vietnam To Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai kasar Vietnam inda Putin ke neman karfafa alaka da wannan daɗaɗɗiyar abokiyar hudar ta Rasha. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sa'an nan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe leda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.